Bubare, that is a eh, SPU, Special Protection Unit, to sun sha biyu ne komododin da ya canja, a cikin komododin da ya canja guda tara duka ɗan kudu ne. Akwai Federal Inland Revenue, to akwai 'yan sanda a wajen wanda suke taimaka wajen ayyuka ɗin To shi ne sai ya cire duk 'yan arewa da suke wajen ne ya sa mutane shi. Akwai position wanda ya kamata a ce ya yi filin gab nasu, ya ke filin gab ne. abun da ya sa yake kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawancin nasarai arewa wani sai yake shiru a kai ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general ɗan sanda ba jama'a assalamu alaikum idan masu sauraron mu za su iya tunawa tsohon shugaba gullak jonathan shi ya naɗa sufeto general na 'yan sandan yanzu salomo arase a bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaɓe amma kafin a rantsar da shi ya kama aiki. Haka kuma tsohon shugaba Goodluck Jonathan shi yana da tsohon speto janar na 'yan sanda Mike Mbama Okiro a matsayin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ko kuma Police Service Commission ko PSC a takaice. Speto General Solomon Arase ne mai zaben duk wanda ya dace a yi masa ƙarin girma daga kan mukamin ASP har zuwa mukaddashin Speto General. shi kuma mike okiro shine mai tabbatar da wannan nadin a bisa ka'ida tare da amincewar wakilan hukumarsa a yau za mu ji bayanin wasu abubuwan da waɗannan mutane guda biyu suka zartas na yin ƙarin girma ga wasu jami'an 'yan sanda. kuma abin da ke so sake kira maka akwai medical promotion da aka yi kwanan nan from asp to superintendent ba a taɓa yi ba ina jin ban ga organization ba ko soja ko ss ko ina ban taɓa ga organization za ta yi wannan ba kuma ba za ta taɓa faruwa ba ya faruwa da jiran police daga asp suka yi skipping dsp rank to superintendent ba san ne ma dsp rank ba in their shoulder ya ba su double promotion daga medical office abin da ya promoting nasu kenan a lokacin suleiman abba akwai wani moses jatubo moses jatubo shine mai tsaron shugaban kasa jonathan da mila ɗan tawaye da uche uche kuma shine mai tsaron ita eh, patient jonathan yanzu nake ma magana uce yanzu mai nashi kwanan da suka samu csp da shi da mila wani jatubo yanzu haka mai na jatubo shi su csp ne amma shi jatubo yanzu sai commissioner of police unfortunately very wrong yanzu haka yadda nake ma magana wallahi shi commissioner of police ne kuma yadda nake ma magana ba shi kaɗai ba ma yanzu haka muna da AC wanda ya promoting that is PSO PSO GLCSP ne ya promoting that to AC ba fourth PPRO junior CSC ce wanda take nowa a cikin a cikin wannan staff list tana 406 406 ya ɗauke da ya bata AC a ainihin serial number na ta ɗari inda take kira a cikin listin ke na ba nomba ɗaya ba nomba biyu ba nomba uku ba kaga kamar su CP Ojukwu daga wanda yake CP oji da CP na fct da CP Chris Ezide na Edo wallahi duka su ya junior disease duk ya promoting nasu ya ba su cp rank akwai wannan tambaya kuma da za mu yi ta kamar da muka yi alkawari kusa da ta ƙarshe cewa shi solomon arasi kan ƙara wa mutane girma ne bisa son zuciya idan an duba misali kamar cp chris ezike wanda yake a jihar ido da shi ne mutum na 38 sannan aka dawo duk mutane aka ture su aka naɗa shi aka masa ƙarin girma hatta ita kanta kakakin rundunar taku ita olabisi kolawale ita ce ta 406 ta tura duk mutum 405 aka zo aka bata wannan ƙarin girma ta zama yanzu mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda mm. to shi me yasa solomon arasa yake daukan irin waɗannan matakai da za su iya jawo masa matsala ya zubar da mutuncin 'yan sanda ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general 'yan sanda ba dsp tinja madam ya ba da amsa a madadin inspector general solomon arasi kamar da yadda aka ji ya ce hukumar kula da ayyukan 'yan sanda wadda take karkashin michael kiro ita ce take wannan abu kuma ita za a tambaya to amma kada a manta da cewar shi speto janar na 'yan sanda solomon arashe shi ne mai mika sunayen waɗanda yake so a yi makarin girma ita hukumar ta amince idan ta bai dace ba ta ƙi da 'yan sanda masu zargin mr arase da nuna bambancin yanki da na addini suke faɗa ne cewar wata ɗaya bayan hawansa kan mulki ga misali ya yi ƙarin girma tare da amincewar hukumar mike okiro ma wasu 'yan sanda su goma sha hudu masu mukaman dcp ko mukaddasan kwamishina zuwa mukamin cp wato kwamishina kuma maimakon ya bi sahun da ke cikin wannan kundi kamar yadda aka fi sai ya zaɓo waɗanda ransa yake so ya tsallake waɗanda baya so 'yan sanda goma sha hudu da aka yi mukanin girman nan zuwa mukaman kwamishinoni daga ranar 26 ga watan Mayu na 2015 daga na ɗayansu har zuwa na goma duk a jere aka ɗauko su a cikin kundin jerin sunayen jami'an 'yan sanda masu mukaman DCP. Daga cikinsu akwai 'yan arewa guda hudu, sauran guda goma kuwa duk 'yan yankin kudancin Najeriya ne. To amma abin mamakin a nan shine da aka zo kan na goma ɗin wato anthony obizi michael daga jihar cross river sai aka tsallake wasu mutane su 25 dukkansu 'yan arewacin najeriya an banda mutum guda ɗaya tak sai aka ɗauko wasu 'yan kudu emmanuel ojiku daga jihar anambra wanda ya taɓa zama kakakin rundunar 'yan sanda aka ɗauko chris ezeki shi ma daga jihar anambra aka ɗauko Moses Jitobo tsohon jami'in da ke tsaron lafiyar tsohon shugaba Goodluck Jonathan kuma ɗan jihar Bayelsa shi kuma aka sake tsallaka wasu mutanen su 42 a bayan waɗancan guda 25 da aka tsallake wato an tsallake mutane 67 kenan aka ba shi wannan mukami na kwamishina wannan shi kawo adadin waɗanda speto general solomon arasi ya naɗa kwamishinoni a zaman guda hudu 'yan arewa guda goma 'yan kudu wannan kenan. Akwai wasu matakan yin ƙarin girma na 'yan sanda da ake kira special promotion inda mutum yakan tsallaka mukami guda zuwa wani na sama. Kamar ga ƙananan 'yan sanda daga kurtu har zuwa speto, shi speto janar ɗin yana iya yi domin raɗin kansa ba sai ya tuntuɓi hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ba. a ranar ɗaya ga wannan wata na janairu da muke ciki ga misali speto general solomon arase ya yi ƙarin girma na musamman wasu 'yan sanda guda shida masu mukaman kofur zuwa mukaman sufetoci dukkansu a sashen jiragen sama na wannan runduna kamar yadda yake kumshi a cikin takardar yin ƙarin girman wanda kwamishinan 'yan sanda cp adeyemi ogunje milusi ya sanya ma hannu a madadin shi mukaddashin sufeto janar mai kula da mulki an yi wannan ƙarin girma ne ma esrom bomenem precious amachuku damola a akinade muyibad jani. ogundiran omotayo da kuma blessing enumaje dukansu shida 'yan yankin kudancin najeriya ne banda ƙarin girma akwai batun manyan mukamai kama daga na dig zuwa aig da kwamishinoni har zuwa mukaddasan kwamishinoni ko dcp waɗanda ake zargin solomon arasi ya yi shiru da batun cike su saboda idan ka dubi jerin sunayen manyan jami'an da ke kan layi domin cike su ɗin 'yan arewa ne akwai position wanda ya kamata a ce ya yi filin gap nasu ya ke yi filin gap ɗin shine muna da position na dig to ic force quarters ya ke yi aig mobile ya ke yi aig ctu ya ke yi aig spu ya ke yi muna da aig investment ya ke yi muna da aig force animal branch ya ke yi muna da aig armament ya ke yi aig bomb duk ya ke yi abun da ya sa yake ma idan har za a yi wani promotion dukkan yawanci za su yi arewa ne sai yake shiru a kai haka dc position dc promotion in sai da dauki mutane mutane guda 20 in ma zai yi to idan zai mutane 20 in ko mutane 30 ne zai yi yau nake son gaya maka idan zai mutane 30 wallahi duka su 20 daga cikin 30 din duk za su zama arewa ne amma sai yake dauki mutane biyar kacal Mai magana da yawon Speto General Solomon Arashe DSP Tinja Mazam Ibrahim ya amsa wannan zargi. Na ɗaya da nake son a duba a kan wannan magana shine yadda na yi bayani ɗazu na ce maka service commission shi inspector general na 'yan sanda in har shi ya ce zai zauna a kan promotion na mutane abu ne wadda service commission za su iya querying ɗin shi a kai in kuma ba service commission sun rin nashi ba shugaban kasa yana kallo tabbaci shugaban kasa wood certainly zai ja hankalinsa akan wannan abubuwan dan akwai mashawartan shugaban kasa ba aiki ba ne wadda mutum guda zai iya tsayawa ya ce to ya yi zaman abin nan a kai sai abin da ya ga dama yi ba zai taɓa faruwa haka ba a shirin na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan 'yan sanda za ta ɗauki alhakin waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai za mu kuma tuntuɓi fadar shugaban ƙasa mu ji abin da za ta faɗi kan wannan batun a kasance lafiya.